السماء فشمله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da ɗari hudu da talatin da uku yayin da ya daidai da wato tara ga watan takwas watan ogo shekara dubu biyu da goma sha biyu a wannan masallaci masjidu ahlul bait sahaba a wannan layi na hausa road a kuma wannan gari na kaduna a wannan unguwa ta tudun wada allah maɗaukakin sarki ya ƙara dawo da mu a daidai wannan lokaci muna roƙon allah maɗaukakin sarki allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karanta allah ya sa kada ya zama musiba a kanmu kamar yadda muka yi bayanin jiya cewa yau allah ya da tambaya guda ɗaya za mu amsa kuma mutane za su yi haƙuri wannan tambayar tana kai komo yadda ya kamata mai tambayin yana tambaya na farko menene salafiya da wasu ba sa bambance salafiya da salaf kuma iya yin kana tafiya hanya ko zai ce masalafin sannan ta biyu suwaye salafiya sannan kuma shin dole ne mutum ya takaitu a mazhaba guda daya a musulunci akwai wannan maganan cewa dole sai an yi haka wannan ne na farko dai kalmar salaf ba kalma ba ce ta hausa kalma ce ta larabci wanda takan ɗauki ma'anar rance kuma tana ɗaukar ma'anan abin da ya gabata allah ya yi amfani da waɗannan kalmomi a gurare daban-daban cikin ƙur'ani akwai a suratul baqara aya ta ɗari biyu da saba'in da biyar allah ya ce allazina ya akulunar riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا سيتي فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وأنا شيني قولي إيه إن كلمة سلف تدوت في القرآن guri na biyu da na uku da yake wala tankihu ma naka aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa mabatan wa sa'a sabila sannan Allah ya lissafa matan da ba za a aura ba ta hurrimat alaikum ummahatukum wa manatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'a har yaji inda yake cewa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salafa ku hada abin da ya wuce tsakanin ya da dan wasu abin da ya riga ya wuce na jahiliya sannan guri na uku Allah ya faɗa cikin suratul ma'ida aya ta 95 yace ya ayyuha alladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mislu ma qatala min an-na'am sai ce ya hukumu bihi dawa adlin minkum hadiyan baligh al-ka'ba aw kafaratu ta'am masakin aw adlu dhalika siyaman li yazuqa wa bala amri sai ce wa man li yazuka wa bala amri sai ta afallahu amma salafa wannan shine guri na gaba sai inda ya faɗa cikin suratul anfal a aya ta 38 yace qul lil ladina kafaru in lam tahunu bi ma qad salafa wannan shine sannan sai gurin da ya amfani da aslafat cikin suratu yunus a aya ta 30 yace hunalika tablu kullu nafsin bima aslafat wa raddu ila allahi mawlahum al sai kuma guri ɗaya da ya amfani da aslaftu da yake fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni barantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi ishtin radiya fi jannatin 'aliya qutufaha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftu sai kuma guri ɗaya da ya rage da Allah yake maganan ainihin wato fir'auna da yake fa ja'alnahu musalafan wa masalan lil akhirina da haka suka ce a cikin littafin wato ma'ajimin lugha da kuma tajul arus na imam zubaidi da kuma lisanin arab na ibn manzur al-ifriqi da kuma qamusul muhit da malamai suka tattauna suka ce idan an ce wato as-salaf shine wanda ya gabace ka sawa'u wannan na kirki ne ko na banza shi ake nufi da salaf shi yasa Allah sai ya ce faj'alnahu salafan wa masalan lil akhirin maganan fir'auna amma a istilahi na malamai suka ce ba a cewa mutum salaf in an yi shi in dai malaman aƙida ne ga abin da suke nufi shi ne idan utlika salafu inda ulama al-itiqad idan aka yi ilaƙin kalman salaf a gurin malaman aƙida fa innaha fa inna ma taduru tana kewayawa ne kullu ta'arifatihi dukkan ta'arifofinsu haula sahaba na farko sahabbai su ne salaf na farko sannan ko tabi'ai ko tabi'i tabi'ina daga cikin waɗannan karnonin guda uku wanda suka fi kowane karni daraja min al-a'immatil a'lam na daga manya-manyan malamai al-mashhuri lahum bil imama wanda aka musu shaida da cewa sun tantance shugabanci a addini ta kowane bangare wal fadl kuma an tantar musu da cewa suna da falala واتباع السنة والإمامة فيها دا كما بن سنة المنزل الله واجتناب البدعة دا كما نسنتر بدعة والحذر منها دا كما تاكادا بند بدعة وممن اتفقت الأمة على إمامتهم وأديم شأنهم في الدين سيسكت ولذا سمي صدر الأول سود ون اللي أكترا زامن فرقو أجيتي السلف الصالح shi yasa in kana nufin sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'i ne ba ka cewa salaf ya shiru sai ka dingina ka yi mata ibaba ka ce as-salafu salihu ko kai mata sifa magabata wanne sai ka ce magabata na kwarai kenan akwai magabatan da ba na kwarai ba kenan sai Allah madaukakin sarki suka ce ya ce والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار حزوا قرشن آية والذين aya بإنسان لا تتند وإنهم صحابي da tabi'ai da tabi'i tabi'i na sune salaf to kuma salaf dinnan suna da limami shine manzon Allah shine limami na salafus salihu da haka malamai suka ce wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa sahabatuhu wa tabi'una lahum bi ihsan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wanda suka bi shi da kyautata hum salafu hadhihi al-umma sune magabatan wannan al'umma Wa من يدعو إلى مثل ما da إليه رسول الله sallallahu الله عليه duk mutumin da ya kira irin kwatankwacin abin da manzan Allah yake kai wa sahabatu ya kira irin kwatankwacin abin da sahabban manzan Allah suke kai wattabi'una lahum bi isarin da kuma tabi'ai sai malamai suka ce fa huwa ala hadis salaf wannan mutumin yana kan tafarki na salaf kuma huwa salafiyyun shi ne salafiyya da haka salafi nisba ne zuwa ga salaf kamar inda wanda ya fito daga makka ko madina in yi karatu sai a ce wane wane almadani misba ne wanda ya fito daga misra sai a ce wane wane almisri ba haka bane wanda ya fito daga kano sai a ce wane wane alkanawi misba ne dan shi'a sai a ce wane wane ashi'i sufi sai a ce wane wane wa asufi su kuma ahli sunna ba su dangantaka da kowa in ba magabata ba shi yasa ake kiran salafiyun wannan shine ainihin wato hakikanin abin da ya shafi salaf da haka akwai jahilci wani kalle ka ce maka ai ku ne ma salafin a'a sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina su ne salaf wanda ke kan manhajin su shine salafiyya wannan shine hakikanin cikakken ta'arifin salafiyya sai magana ta biyu shin wato dole ne mutum ya rike wata mazhaba kwaya daya sai ya bita wannan karatun babu shi mazhabobin da suka shahara guda hudu a duniya ake bi mazhabar malik na manta ma da na fito da littafin ibnu taymiya da yin magana akan fifikon da mazhabin malikiya take da shi a cikin mazhabobi sannan sai mazhabar shafi'i ahmad bin hanbali sai kuma wato abu hanifa wanda shi ne na farko daga cikin waɗannan malamin al'imam abu hanifa sannan sai maliku sai shafi'i sannan sai wato al’imam Muhammad bin Hanbal ne na ƙarshen su Imam Malik yana da maganganu da ya yi eh, al’imam Abu Hanifa yana da maganganu da shi ya yi. wanda shi bai taɓa cewa ba abin shi ko da magana shi ta saba maganar manzan Allah bai taɓa wannan maganar ba na farko daga cikin ainihin wato maganganun da shi al’imam Abu Hanifa ya yayi dangane da wannan matsalar ya shahara da magana cewa idan sahha al-hadith fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta daga manzon Allah to shine mazhabana daga cikin maganganun shi yana cewa la yuhillu li ahadin an yu'khadha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadnahu bai halatta ga wani mutum ya riko da magana matakar da mu ina muka ciro maganar ba sannan a wata ruwayar al-imam Abu Hanifa yana cewa haramun ala man lam ya'rif dalili haramun ne ga mutumin da bai san me ya hujjar da ni kafa hujja da ita ba ne magana an yi fikiya bi kalami ya dauki magana ta yaji ba da fatawa da ita sannan kuma a wata magana yake cewa fa inna ma fa na basharu mu mutane ne na al-yawma naqulu al-qawl yau mukan faɗi magana yau sannan wadar do an maganan sannan gobe mu ga maganan da muka faɗa yana buƙatar mu janye sai mu janye sai mu koma kan wata magana sannan a wata maganan ya kira ɗalibin shi wato abu yaqub ko yaqub wanda ya aka sanin shi da abu yusuf yace masa wai haka ya yaqub malamai suka ce wa huwa abu yusuf yace masa la taktub kullama tasma'u minni kada ka rubuta duk abin da kake ji daga gurina fa inni qad qad ara al-yawma qad ara al-yawma fa inni qad ara ra'ayi al-yawm domin ni ne iya ganin ra'ayi yau in da fahimta yau wa rukuku gadan abinda na gani na fahimta in gane cewa bai da dalili in sake shi gobe in kama mai dalili in ji al-imam abu hanifa sannan yake cewa idza qultu qawlan idan na faɗi wata magana yukhalifu kitaballahi ta'ala wanda wannan magana da ne ta sabawa littafin Allah wa khabar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai yace fatruku qawli ku kyale magana ta wannan ita ce maganar imamu tabi'i wato al abu hanifa dai yanzu al abu hanifa ya kubuta ko bai kubuta ba ya kubuta duk wanda ya je gaban Allah ya riko da magana shi ta ci karo da maganar annabi to kai za ka shiga cikin wahala shi ya riga ya sauke nauyin da Allah ya dora masa al maliku shi ma yana da irin wannan maganar ya ce inna ma ana basharu ni mutum ne ukuti wa usibu ina yin daidai ina yin kuskure haka shi ya faɗa shi fa bai taɓa da'awar cewa bai kuskure ba amma wasu sun zo sun ɗauki isma irin ta manzon Allah sun tsora masa sai yake fanzuru fi ra'ayi ku kalli na. fa kullu ma wafaqa alkitabu wa sunna fakuhu duk abin da ya daidai da littafin Allah da sunnar manzon Allah ku kama wa kullu man lam yuwafiq alkitabu wa sunna duk abin da bai dace da littafin Allah da sunnar manzon Allah ba in ji imamu maliku sai yake a aje wannan maganar wannan maganar ibnu abdul bari ya kawo ta cikin aljami nashi a mujalladi na biyu shafi na talatin da wato biyu da kuma ibn hazam a cikin littafin shi usulul ahkam a mujalladi na shida shafi na 149 sannan ya ƙara faɗa ce laisa ahadu babu wani mutum ba da nabi sallallahu alaihi wasallama illa wa yuqadu min qawlihi wa yutra fati ana iya ɗaukar maganar shi kuma ana iya ajiye masa amma bandawa banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan maganar ainihin wato al-Imam Malik da ya faɗa kenan da haka al'ima alfazazi yake cewa hawa kulla majalin lilwara wa dalalatin waja a bi ayatin mahar kulla qalati manzon Allah ya zo da magana da ta shafi maganan kowa a duniya yace faman shakka fihi fa huwa hilfu dalalatin duk wanda ya kokonto cikin abin da manzon Allah ya yi da shi to dan uwan fata ne sai yace a fil haqqi shakkun ba'da alfi dalalatin yanda a cikin wato dalilai na hujjoji akwai shakka akwai hukunto ai babu sannan imamu shafi'i yana da irin wa'annan maganganun yace ajma al muslimun ala anna man istabana lahu sunnata ar rasulillah sallallahu alaihi wasallama musulmin duniya sun yi ijma'i cewa duk mutumin da wata sunna ta bayyana daga gurin manzon Allah lam yuhilla lahu an yada hali qawli ahli bai halatti ya bar maganar manzon Allah ba saboda maganar wani mutum a duniya sannan ya ƙara faɗa ya ce idan wajattum fi kitabi idan kun samu a cikin wannan littafi nawa khilafa sunnata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abin da ya saba wa sunnar annabi khilafa sunnata rasulullahi sai ya ce faqulu bi sunnati rasulillahi wa da ma qultu ku yi magana ku faɗa abin da manzon Allah ya faɗa ni magana ta ku aji a wata ruwayan yace fattabi'uha ku bi maganar annabi Walatal ta fito ila qawli ahlin kaf waiga zuwa ga maganar wani mutum shi ma yana da magana irin ta al abu hanifa yace idan sah al-hadith fa mazhabi idan hadisi ya inganta shine mazhabata sannan ya ƙara yin wata magana al-imam shafi yace kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar dukkan kowace irin matsala wanda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda ahlin naqli a gurin ma'abuta naqal wanda suke ciranto maganar annabi bi khilafi ma qultu sabanin ni abinda na faɗa in ji imamu shafi'i sai ce fa ana raji'un anhu ko fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mati mauti ni na dawo daga wannan abin ina da rai ko ban da rai in ni na faɗi magana ta sabawa maganar annabi aka ruwaito wata magana wadda ta sabawa maganar annabi na magana ta to wannan maganar ina kanta ko ina da rai ko ni da rai sana'a wata maganar yace idara aiki muni idan kuka ganni A aqulu qawlan ina faɗan wata magana wa qad sahha an an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ikhtilafuhu kuma kuka san cewa wannan magana da na faɗa ta sabawa maganar manzon Allah sai ce fa'malu anna aqali qad zahaba kusan cewa hankali na ne ya tafi sanda na faɗi wannan magana Indi bi shafi'i sannan yace kullu ma qultu duk abinda na faɗa fa kana annabi sallallahu alaihi wasallama khilaf sai ya kasance daga annabi sabanin abin da ya inganta yace fa hadisin nabi aula hadisin manzon Allah shi yafi dacewa abi indi imamu shafi yace falatu tuqallidu ni kada ku taqallidi da ni haka ya faɗa sannan ya ƙara wata magana yace kullu hadisin dukkan kowane hadisi da ya zo daga manzon Allah fa huwa qawli ita ce magana ta wa in lam tasma'ahu minni wa lam tasma'uhu minni ko da ko ba ku ji wannan magana daga gurina ba indi imamu shafi to wannan maganganu ne daga ciki babban malami ibnu taymiya abin da yasa na so in zo da littafin shi in daga littafin domin idan kana magana wato kariya ga malamai ne a duniya ba za ka yi ba irin wanda ibnu taymiya yake kuma ta yadda shi ya ma littafi ya nuna fifiko na mazhabar malikiya akan sauran mazhabobi amma shin yana da fahimtar cewa dole sai an lizinta ma al'umma sun bi wata mazhaba kwaya daya bayan ya yi littafin shi akan me ya littafin dan ya ba malamai kariya tun daga sahabbai ya faru har yi kan malaman mazhaba raf'ul malam an a'immatul a'lam dauke zargi daga shugabannin al'umma malamai bayan ya yi muqaddima sai ce fa yajibu alal muslimina ya wajaba akan musulmai ba'da muwalatillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallama bayan jibintar Allah da jibintar manzon Allah muwalacin mu'minina mu'minai su jibinci mu'minai ɗan uwansu kama na tsaka bihi alquran kamar yadda qur'ani ne furci da haka khususan al'ulama alladhina hum warasatul anbiya musamman malamai maza da annabawa alladhina ja'alahum Allahu bi manzilatin nujum wanda Allah ya sanya malamai a matsayin taurari yuhtada bihi ana samun shiriya da su ne fi zulumatul barri wal bahri sai yace wa qad ajma al muslimuna malamai musulmi sun yi ijma'i ala hidayatihim wa dirayatihim akan malamai magada annabawa akan shiriyarsu da kuma iliminsu yace iz kullu ummatin qabla ba'ath mab'ath mab'ath nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kowace al'umma kafin a turo manzon Allah fa ulama'u shararuha Malamin wannan al'umma su ne mafi sharrinta sai ce illal muslimina sai wannan al'umma ta manzon Allah fa inna ulama'aha malaman wannan al'umma khiyaruhum sune zababbun su fa inna khulafa'ur rasul sallallahu alaihi wasallama fi ummatihi wa fa innahum su malamai sune khulafa'ur rasul sune khalifofin manzon Allah a cikin al'umma shi sanan yace su suke rayar da abin da ya mutu daga cikin sunnar annabi su yace bihim qamal kitabu da su ne littafin Allah ya tsayi wa bihi a tsamu su ma da littafin Allah suka tsayi wa bihin nataqa alkitabu da su ne littafin Allah yake magana wa bihi nataqu su ma suna magana littafin Allah ne sai yace wa ya alama annahu laysa ahadun min al lalle a sani fa babu wani daga cikin shugabannin malamai al na inda al-umma qabulan amma wanda aka karbe su a wajen al'umma karba ta gabaki daya ya ta'ammadu mukhalafatu sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ko fi shay'in min sunnati wanda zai saba ma sunnar annabi da gangan in dai manyan manyan malamai da muka sani ne daqiqin wala dalil sai ce fa innahum muttafiqun ittifaqan yaqinan amma tare da haka duk malaman duniya sun ittifaqi ittifaqi na tabbas ala wujubi ittiba'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan wajibi ne bin manzon Allah duka an yi ittifaqi ba wannan sabanin an yadda cewa wajibi ne bin annabi Wa'ala ala anna kullu ahadin minan nas yu'khadhu min qawlihi duk malaman duniya sun yi ijima'i kowane mutum a duniya za a iya ɗaukar maganar shi kuma za a iya ajiye masa maganar shi illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah shi kadai ne da haka yake cewa idza wujida li wahidin minhum qawlun in aka samu wata magana daga cikin waɗannan malaman wani yayi magana qad jaa hadithun sahihun bi khilafihi hadisin manzon Allah kuma ya zo da sabanin maganar da yi yace fala budda lahu min udhrin fi tarki wannan malamin akwai uzurin da yasa ya kasa yin aiki da wannan sai ibnu taymiya shi ya kawo a azar guda uku da haka dalibai sa iya komawa wannan littafin nashi raf'ul malam an a'immatul alam sai su karanta sannan idan ka dauki littafin fiqh da baki daya idan ka cire risala mai risala ne kadai yake da aqida ta magabata duka kabla da tafan fito da ta sani yan ɗariƙa ne suka rubuta daga ɗan ɗariƙa shaziliya sai ɗan ɗariƙa rufa'iya sai ɗan ɗariƙar wane ne junaidiyya, wani su ne musbahu sani to amma kuma Allah ne kiyaye wasu bayanan ba za su yi ba wani sai ce ana zagin malamin fito kuma karya ne ba ba wani malamin fito da ake zagi ni dai ban san mai zagin ba kuma duk wanda ya haka ba ma tare da shi shi yasa muke ce ɗalibai dole su tashi su yi karatun fiqhu domin yakan taimaka ma mutum a gurin ma a gurin karatun addini amma wannan karatun babu shi ba gaskiya bane ƙarya ne ni dai ban san wanda ke zagin malaman fiqhu ba kuma in ma ana yi kuskure ne to wannan kuma yake zagin in ɗariƙa su ma yan ɗariƙa ne ya zagi malaman fiqhu ko bai zage su ba na ga yi shiru eh? in ka cire watakila a halari ka cire kuma duk da ake ta cewa a dawo dole a dawo kan littattafai a daina shigo da littattafai sababbi in ka in ba qawaidi ne wannan littafi ne dan nan kasan qawaidi ne kawai ba a san wanda ya rubuta shi ba Karanta karantawa kai ake kai yi amma wanda ya rubuta daidai ne yasa wasu suka zo suka ɗauko wasu abubuwa na aƙidu suka tusa a ciki amma shi tsuran qawaidin ya rubuta kuma har yanzu ba wanda zai ce maka ga wanda ya rubuta qawaidi ko akwai in ka bi ahalari akwai wanda ya rubuta shi ba dinnan kasar bane shi ma shubuwayi ishmawi shubuwayi duka sauran littattafan shigowa da su aka ba yan nan bane shigowa da su aka yi sai da haka wannan dole yanzu duniya ta karatu ce dole ɗalibai su tashi su yi karatu da bincike kuma idan wani yaro ya ce dole wata mazhaba za a bi mu ɗauki malikiya misali malikiya ta kasu gida uku akwai malikiya ta iraki akwai ta andalus akwai ta misra shi yasa wannan sai ce maka farallan alaula guda goma sha kaza ne wani sai ce shi kuma guda goma sha kaza ne saboda akwai akwai ainihin wato bambanci saboda haka ya kamata mu fahimta mu a matsayin mu na al'umma ni dai in kula zan yi magana yana daga cikin dalilan da ya muka ce mun daina dariƙa kenan saboda ana yin dariƙa ba hujja ko kuwa in ko mutum zai zo da sunan sunna to ba wanda ya isa lizimta min in bi shi akan abin da ba hujja in ko za a zo a ce za a yi sunna da sunan kuma mutum ya kawo abu babu hujja a bi shi kuma tabbas ya tabbata wannan abin ya saba wani annabi to ba sai mutum ya koma ya ci gaba da riƙa shekaru ya huta ba ko kuwa shi kenan sai ka koma ka ci gaba da ɗabi'a ka sai ka huta kan ko kuwa wannan shi ne Allah ya shi yadda mu eh bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كنتم رجالا أو ركبانا فإذا أنتم منكم تذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون أجينا مكررة آية wato abin da ya shafi wannan ayar na wa in mun nisaa ko wa in mun min qabla an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna to wannan ayar da muka karanta wajen wato illa an yi afuwal ladhi bi yadihi uqdatun nikah akwai wani daga cikin yan uwa malam kabis na sidi wanda ya min idraki akan wani abu ɗazu da safi wato yace yana jin tafsirin an biya a gidan rediyo da na yin bayani wato akan illa an yi afu illa an yi afu na aure afu wallazi bi yadihi ukulatun nikah sai na kawo ɗaya daga cikin maganganun malamai guda uku wanda ya kamata a ce na kawo maganganun guda duka ne wannan ayar bayanin da malamai suka yi cewa wato da yace wa in hunna idan mutum yana da mace sake ta min qabli an tamassuhunna gabanin ya kwanta kwanciyar aure da ita wa qad faratu lahunna farida alhali wato an yanka sadaki an ce naira dubu ɗari ne misali to fa nismu ma faratu mata za a ba ta da rabi illa an afuna sai idan su matan sun yafi shi yasa suka ce illa an afuna an-nisa wa afu al-mar'a afuwar da ita mace za ta shine ta ce ta ainihin wato ta ainihin wato bar sadakinta cikakke shine illa an ya afuna aw ya afu alladhi bi bihi uqdatun nikah ko kuma shi wanda kullu auren yake hannun shi ya yafe to a wannan gurin ne sai suka yi magana guda uku na farko suka ce alladhi bi yadihi uqdatun nikah na farko akwai azzawj wanda miji ne wato aure yake hannunsa ta yadda duk duniya ba wanda isa ya sakan mawa miji matarsa ne illa an ya afu illa an ya auya afu wallazi biya dihi uqdatun tunda ba Allah ya ce a bata rabi ba to wani shi mijin yana da zaba yace sadakin ba ma rabi ba ta je duka ya ban mata shine illa an ya auya afu wallazi biya dihi uqdatun wannan ita ce maganar Aliyu bin Abi Talib da Ibn Abbas da Jubair bin Mut'im da Ibn al-Musayyib da kuma Ibn Jubair da kuma Mujahid da Shurai da kuma Jabir bin Zaid da Dahab da Muhammad bin Kab al-Qurzi da Rabi bin Anas wannan su ne maganar su da Imamin shafi'i da makamantansu magana ta biyu wanda ɗaya daga cikin ma'anan da na fassara illa an yi afuna sai in su matan sun yafi au ya afuwan laifiyari uqdatun nikah wannan ne muka fassara da wali cewa sai idan shi waliyin matar ya yafi wannan shine fahimtar ainihin wato ɗaya daga cikin maganganun abdullahi dan abbas da hassan da alkama da tawus da sha'abi da ibrahim nakai magana ta uku suka ce illa an ya afu na auya afu wallazi bi yadihi uqdatun nikah shine annahu abul bikr wato baban yarinyar da kanshi can waliyi wanda ya tsaya a matsayin wanda zai daura mata aure mahaifinta bi da rai to nan kuma babanta da kanshi ya ce ya ainihin wato ya yafe sai malamai suka ce cikin maganganun nan guda uku da aka yi aqrabu ila sawa shine yana komawa kan miji ne illa an ya afuna ko dai su matan su yaje tunda haƙƙi na zaman aure haƙƙi ne tsakanin wa mace namiji idan namiji ya auri mace duk duniya ba wanda Allah ya bashi lasisin ya zo ya saki matar shi ta saku suka ce tun tunda mu'amala ce guda biyu tsakanin mace da namiji Na naka yafiyar yanzu ko dai a samu daga bangaren mace ko a samu daga bangaren wa bangaren miji shine illa an ya afuna ko da ita matar ta ce ta yafi aw ya afu wallazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma shi wanda daura auren yake hannunsa shine miji yace ya yafi Allah madaukakin sarki ya shirye da mu dan uwa malam kamis Allah ya saka masa da alheri a jiya mun fara bayani akan hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitina ku tsaye ga Allah kuna masu ainihin wato yin kunuti sannan sai Allah madaukakin sarki yace fa in kuntum idan kun bi tsoro farijalan to za ku yi sallah ko kuna ainihin wato tafiya ne a ƙasa auru kubanan ko kuna kan wato ababen hawa fa idza amintu wannan a cikin halin yaƙi da tsoro kenan fa ila idan kuka amintu an fita daga hali na yaƙi sai Allah ya ce fadkurullaha yanzu ku ambaci Allah wasu malamai suka ce fadkurullaha sai ku tsaya ku sallah na tsatsiya yadda kuka saba cikakkiya kamila wasu malamai suka ce fadkurullaha da Allah yake magana anan shine yanzu ba sallah za a tsara yi ba waccan sallah da aka yi ta yi saboda haka yanzu za a ci gaba da yaban Allah subhanahu wata'ala ne shine fa'ida idza aminkum fadkurullaha kama allamakum ta, lam takunu ta'lamun da haka malamai suka ce ma shaddada Allah ta'ala yayin da Allah madaukakin sarki ya shaddada wato alamu hafazati alamu hafazati ala salawat akan wato kiyayewa akan sallah wa ada'iha da kuma ba da sallar fi awqatiha akan lokacinta zakara halal khawfi sai Allah ya ambaci halin tsoro allati la yatamakkanu fiha almuslimuna min ada'i salati wanda ba zai yi ba ga musulmi a ce za su iya yin sallah a wannan lokacin bi khushu'iha wa qunutiha da khushu'i da kuma natsuwa ba zai yi ba ka halatul qitali kaman a halin yaki ba shi wani fa'ida amintu fa'ida wato fa'i fa in kuntum farijalan sai yake cewa allati yastagilu fiha al-mar'u an ada'i salati ala al-wajhi al-kamal wanda mutum zai masa wahala a ce ya shagaltu ta hanyar a wannan lokacin yi sallah amma yana sallar ta hanyar cika ta ta wajen kamala ba talaba Musulmi na, sai Allah ya nema ta bangaren musulmi cewa su yi sallah a kowane irin hali kwana goma sauki shi ne ya bari a ci gaba da ciyar da ita a shekara daya shine Allah sai ya ce wato fa in kharajna idan matar bayan ta gama idda wata hudu da kwana goma sai ta ce za ta fita to fala junaha alaikum ku wanda aka bar muku amana wasiya akan ku matan aka ce ku kula da su babu laifi akan ku ai ba ku kuka ce su fita ba su ne suka fitar da kansu shi an fusuhin na min ma'aru cikin abin da suka aikata a kansu wanda yake yana da kyau bai saba ma shari'a ba wannan shi ne abin da malamai suka ainihin wato faɗa wasu daga cikin malamai dangane da wannan ayar suka ce wannan ayar ba suka ba ce ba a shafe ta ba Wannan ya shafi hukuncin wanda zai bar matarsa bayan ta gama idda ya ce yana so a riƙe ta har shekara ɗaya ana ci gaba da kulawa ita a ƙarƙashin dukiyar shi idan mace bayan ta gama idda ta ce ba za ta zauna ba yanzu za ta fita ne shi ne Allah maɗauki sarki ce fala a alaiku. ku babu laifi gare ku ku da aka bar mu wasiyan fi ma fa'alina cikin abin da su matan suka aikata min an fusihinna dangane da ainihin wato kawukansu ta hanyar abin da bai masaba ma shari'a ba ba za ta iya yin kwalliya za ta iya fita za ta iya zuwa nan inda bai saba ma shari'a ba za ta iya zuwa wani mutumin kirki idan yana so ya zo neman ta a lokacin ya iya zuwa fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi na min ma'aru. da haka sai Allah yake cewa wallahu shi Allah maɗaukakin sarki azizun ne فأبا سكتي قوي عزيز قادر على الانتقام الله مدوكتين سركي قوي عزيز مسنينا لإيكو أكن توكر فنسا أكن دون ميتي بادو قايد دا يصاب عيتي بدائي حكما sannan Allah hakimun ne ta yadda wato shi ya fi sanin abin da ya dace da maslahan bayi shi sa yake shar'anta waɗannan hukunce-hukuncen sannan ya ce wani mutallafati والعمر بالدنيا ومن مطلقات ما تدعى سكيت عند الله سبحانه وتعالى متاع أقول بيت بإتداء إلى أقول توبة متى أقول إيسان لذائي متى بالمعروف بربدا يبينات بشرع سنع الله حقا على المتقين إلى حقا لأكم الله wajen abin da ya shafi wannan mata ɗin yadda ita daɗi wasu daga cikin malamai suka yi da ayan baya da Allah ke haƙƙan alal musulmi suka ce mustahabbi ne ba dole ba ne wasu daga cikin malamai suka ce haƙƙan alal muttaƙi na ɗinnan da Allah ya faɗa yana maganin cewa fa lallai wajibi ne bayan an saki mace kuma sai an bi ta da wani abu na ihsani na ainihin wato kyautata mata wannan ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka ainihin wato fada sannan ya ce لعلهم يعلمون وكذلك كما رحكني يبين الله لكم آياته ألا يكلمك بيانا آيوينسا وكنته كنتنسا لعلكم تعقلوا لوك كسنتي ما سهنكني شرع لعل يتتكي بيدي تقن أدم يضمن طينا دسيتي أبا أن أصينا تكيد يقومي أكن تاريخ da take ba ɗan adam cikakken hankali ta yadda ita take kula da hankalin kada hankalin ya ainihin wato samu matsala shi sa Allah in ya faɗi magana gurare daban-daban sai ce inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun a cikin wannan akwai abun lura amma ga mutanen da suke da tunani wanda ke da hankali shi ke tunani wanda ba shi da hankali na ban shi da wani tunani wanda yake da hankali shi ne da ya yi tunani ya gane wannan a ta Allah ita ce adalci wanda ba shi da hankali ba wani tunani ne zai gane cewa wannan dokar adalci ne ko ba adalci ba ne sannan aya ta gaba Allah ya ce وَأَنَا أم الله أم أبوه أم الله قارن مصير دوم wannan maganin kotsin Allah da ya ce walam toba kai ne ka roki baka domin ba ilal gabini kharaju min diyarihim zuwa ga wa'inda suka fata daga gidajensu muqul qulubun su dubbunai haudurin motu ne suka fata daga gidajen saboda mun tsoron mutuwa sun fita qala lahum Allah ku mutu sai Allah ya ce ku mutu da ba ya ta aina ma ku kono da rikumul mutu

lalle a cikin wannan kayakin ko inna Allah ala bi fadli ala nas albo ma'abutun falala ne kan mutane amma walakin aktharan nashi la yashku mafiyawancin mutane ba su shago da Allah yake cewa wa'annan mutane kanu arba'ata alaf su mutum dubu hudu ne kharaju firaran bil qawun wa'annan mutanen sun gudu garin su ne saboda tsoron annoba qawalu suka ce ba'ati arda laysa biha mautu za mu gudu daga wannan garin da mutuwa ake za mu tafi garin da ba a mutuwa hatta idza wani bi mawdi'i kaza kaza sai suka je wani guri qala Allahu lahum sai Allah ya musu mutu ku mutu famatu sai suka mutu gabaki ɗaya kamar ra alaihim nabiyyun min al-anbiya'i wani annabin Allah daga cikin annabawan Allah ya zo wuce daga mutane gabaki ɗaya sun mutu wasu malamai suka ce ya tsaya ya roƙi Allah madaukakin sarki cewa Allah ya tashi waɗannan mutanen fada'a rabbahu sai ya roƙi Allah ubangiji subhanahu wata'ala an yuhiyahu Allah ya rayar da waɗannan mutanen wasu malamai suka ce mai hikima na shi wannan annabin Allah ya tsaye addu'a suka ce hikiman da su yayi addu'a tunda ya zo wucewa ne ga mutane sun mutu to wataƙila a wani ma a mai shari'a ce shi ya kashe su sa ya tsaye addu'a ya ce Allah ka tashi waɗannan mutanen abdullahi dan abbas yace wa zalika qaulullahi azza wa jalla alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut wanda suka fita ba su dubanne daga gidajen suna jin tsoron mutuwa bayan sun fita sai Allah ya ce musu mutu ku mutu ba haka ma yanzu duk wanda zai gujewa mutuwa sai ka gama gudu sai Allah ya ce kul za a da ọmọ iṣẹ́ àwọn ni ibn abbas daga umar dan khattab yake cewa wata rana umar dan khattab kharaja ila sham ya fita zuwa sham da ya fita zai tafi ƙasar sham shi ya haɗu da ainihin wato abu guda bin jarrawa da kuma wasu daga cikin sahabban shi wa aka bari sai su gaba shi labari cewa annal waba قد وقع بسبب الغنائم عن المضارب والغنسية وذكر الحديث وجاءه عبد الرحمن بن عوف سيد دعاك وانا تتناني يا داعي يا داعي الشجاع يا داعي الشجاع وسكتي الشجاع وسكتي كل الشجاع kenan wanda suka tunkar a shiga suka yi rinjaye shirin na umar ya cewa wa umma wani ya ce ya amiral mu'minina ya ku ce gudu da kaddaran Allah sai ce da kullu min qadarin Allah ila qadarin Allah gudu daga kaddaran Allah zuwa kaddaran Allah a lokacin shi kuma Abdurrahman bin Auf baya nan ya dan bas ya dan koma ya dan shiga wani guri saboda wata bukata ta shi sanda ya dawo na shagu ana tattaunawa faɗaɗa su yi ce inna indi ne min hazawa ilman ni a guri na akan wannan matsalar da ake tattaunawa ilman ilimi akan ta su yi ce ne ilimin ba daga da kashe ba daga ra'ayi su yi ce na ji murnan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ka rame bi ardin idan annoba ya kasance a wata ƙasa wa an fiya ko kuna cikin ta wadda ta tsoro min shara rabbinu kada ku fita saboda gudu da akan annobar wa idan sami'tum bihi bi ardin idan kuna cikin wani gari kuka da annoba ya faru wala taqdimu alaihi kuma ku kada ku shiga garin wannan maganar da ya faɗa fa hawani da Allah Umar sun man sarrafa sai ya karɓa hadisin da ya jira da annabi a wajen abdurrahman dan au su ya juya an fahimta yi wannan yana daga cikin abin da ibnu taymiya yake kawo ta ba wani mutum a duniya da za a ci ya tattare sanin sunnar manzon Allah ba wani abu ya ce masa Ina da umar ɗan khattab nan wanda ya saba da'imin annabi zai ce na fitanni da abubakar da umar amma yanzu ga wani hadisi sai da abdurrahman ɗan abu ya zo ya faɗa yace ce manzan Allah ya ce amma da ba a samu hadisi ba zai aiki da abin da shi ya fahimta ne amma ana cewa hadisi shi ke bai karba ya abin nan da wani aisha Allah ya kara mata yadda ta kan mai manzan Allah dangane da annoba ba akbara hausi annabi ya ta labari to annabu kawana azaban annoba da muke ganin shi bala'i ne ya ba'asuhu Allah ta'ala ala man yasha'u Allah yakan turo shi akan wanda ya ga dama daga cikin bayansa fa ja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin idan Allah ya turo annoba mutanen da suke da imani su ba bala'i bane musiba ne a gurin su ba bala'i bane rahama ne a gurin su fa min abdin ba wani bawa mu'mini wanda zai annoba zai auku garin da yake ciki manzon Allah ya ce ya zauna a ciki yana mai haƙuri yana mai neman lada a gurin Allah wato illa ma kataba Allah lahu wato illa ma kataba Allah lahu illa karama lahu mithl ajri shahidi wato sai Allah ya ba shi ladar ainihin wato shahidi a lokaci ya ƙure mana domin tattauna sosai akan abin da ya shafi mutuwa da abin da malamai suke magana akan ainihin wato wannan aya sannan akwai bayanai da za mu na ga jerin kuɗaɗe a nan gurin masu yawa amma yana ganin ma mala amini ne zai bayani akan wannan tun da ni ban san komai a kan shi eh? wata bakwai da kwana ashirin ne ko akwai wannan wannan wasu kuɗi ne wasu mata ne suka ruɗa zuwa suka yi sallama suka ce su mawazata su gudun wannan wannan ba wani bawan Allah ne ɗari dubu uku ne shi ya zai bayar sannan wannan wani bawan Allah ne ya bayar da wannan shaddar kwaya daya eh, da wannan shaddar kwaya daya sai yi wancan kayan wannan kayan wani bawan Allah ya kawo ya ce a ainihin mutum bayar dangane da wannan yi kuwa da wannan gudunmawa da ake ainihin wato nema kuma kamar yadda muka faɗa inda za mu samu a jihar kaduna mu samu mutum dubu wanda za a yi shekara ɗaya su wa mu nera dubu dubu don Allah ya yarda ga muna da hudun miliyan goma sha biyu kuma gurje da duk wanda ya ba da kuɗin shi da biyu ya biyu ake kashe kuɗin in ya gamsu ya ci gaba da ba wa an bai gamsu ba kare ya da bayarwa wannan shi ne Allah madaukakin sarki ya shirya da mu da haka nan ga wani malam ku yawa kuri don Allah jama'a wani amini zai zuye wani suna da muhimmanci bayanan kun san abin da ya maganin mahadara ko a yushe ne wai giri ita ya kamata su sanar da biyu kafin in zo hau abin da ya shafi abin da duk insha Allah gobe za a sanar ba wani mararaka wani shi mutane su yi haƙuri idan abu yana da alaka da kuɗi dole ne ustadai sun yi taka zunta babu da ake zuboruwa da mutane mutunci irin a harkar kuɗi a wannan tare wani Allah ya dan rufa maka asiri bai san yadda kake rayuwa ba to wani sai ya dauka mai cewa wannan kuɗin da ake karɓa ko ne kake cewa tuwa da shi kake rayuwa to mu kuma tun da an karɓa kuɗi mutane kaga dole ne ya zama to ana wa mutane bayani sai sa muke da confidence duk wanda ya sau ya ba da kuɗin shi yana da ikon ya zo ya biyo ya zo ya aiki kashe kuɗin in ya gamsu ya ci gaba da bayarwa in bai gamsu zai daina kuma wasu daga cikin masu kuɗi wanda ba su uzuri uzurin da muke ba su shi ne a baya harkar rashin gaskiya ya faru tsakanin wanda suke ba da kuɗin su don aikin addini wanda suke karɓa sai mutum ya zai ba da kuɗin shi a aikin addini su ne nemi kuɗin ya rasa kuma shi ba mai da wani gayan da kuɗin ya ba to wannan kuma shi yake ta kokarin kauce mai yanzu Allah ta'ala ya shirye da mu eh? na kusa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Dangane da asusun marayu da ake tallata wa kuma ake ta bayani akan cewa 'yan uwa musulmi su taimaka. Akwai bayan Allah da yawa waɗanda suke kan taimakawa kuma suna kawo taimakon. Daga ciki akwai wata bayuwar Allah da take da 'ya'ya marayu. ƴaƴan kuma su ɗan dama amma ita ba wai ta a taimaka mata bari da ainihin abin da ake samu a ita tana buƙatar addu'a ne ga 'yan uwa musulmi shi sa ta kawo ita za ta ainihin taimakon na atamfuna waɗanda suke ba su har guda uku da kuma ainihin wato yadi na maza akwai kuma takalma da 'yan mata guda uku wanda suke kuma masu tsada sa'annan akwai kuma takalmi da namiji guda ɗaya wanda kayan sun haura naira dubu goma ta ce ita abin da suke bukata ga yan uwa musulmi shine ƴaƴanta mata wanda suke hannunta marayu a taimaka mata da addu'ar Allah ubangiji ya shirye da su sa'annan Allah ya ba su ya ba su ainihin miji na gari bayan haka kuma suna neman wato jami'a har yanzu ba su samu ba saboda wahalar jami'a a yau a Najeriya da ka yan uwa a taimaka mata da addu'ar Allah ubangiji ya ba su sa'a bayan wannan akwai kuma wata akwai wani bawan Allah shi ma ya ba da naira ɗari biyar da kuma a tamfa yana buƙatar shi ma a sa shi cikin addu'a sa'annan akwai wata bayar Allah da ta jingina dangane da irin wannan aiki da ake sa'annan kuma ta ce abin da malam ya yi ya ainihin kyautata don ya kamata a ce jagora lokacin da ya kwaɗe tana ci da dukiyar zan to shi ya fara to ganin ya fara ita ma sai abin kuma ya zanto cewa ya ƙara ainihin suka ta cikin zuciyarta ita ma kuma sai take cewa ta ba da naira ɗari biyar ga mahaifinta ɗari biyar ga mahaifiyarta ɗari biyar ga mijinta ɗari biyar ita kanta ɗari biyar ga ƴanta guda uku wato ɗari biyar da dubu ɗari biyar kenan an an haɗa ya zama naira dubu uku ɗari biyar bayan wannan kuma ta ce in shi naira dubu uku ɗari biyar bayan haka ta ce in sha Allah duk wata ta dauki alƙawari za ta dinga bada wannan kuɗin ne naira dubu uku ɗari biyar illa ma sha Allah kamar bayan wannan akwai wanda suka bayar wanda ba za a iya faɗi sunayen su ba sai da kuma akwai wannan wanda ya ba da shaidar shi mana na buƙatar addu'a akwai wata bayarwa Allah wata dattijuwa ita ma nan ka ta ba da nata to bayan Allah suna da yawa don su wuce ma a irga ba ka ana fatan 'yan uwa musulmi gabaki ɗaya a cikin addu'a yawa ko kuma wasu bayan Allah masu dubu biyu da kuma wata biyar Allah dubu kuɗin da suna da dama wanda ba zai iya yawa a cikin wannan lokaci a ce sai an zaune sunan jama'a gaba ke ɗaya ba kuma har yanzu ma dai kofa a buɗe take insha Allah kuma duk wanda ya bayar in Allah ya duk da ba a buƙatar wato a bayyana suna amma za mu ga irin aikin alherin jama'a suke don a yi yanzu cewa ƴan uwa musulmi kowanne shi na samu irin wani a cikin zuciyar shi da Allah ubangiji subhanahu wataala ya cika mana burin mu na alheri wannan wasan koma tuba biyu ka faɗi sai faɗa malam shi ke ƙara sa ainihin bayani wassalamu alaikum wa rahmatullahi a kaga mu bayani ya sauran minti nawa ne yanzu a kaji akwai sauran lokaci yanzu sauran minti goma yanzu to mutane suna ta kokari gaskiya an hoɓɓasa kuma wanda yake nuna mana da izinin Allah nan gaba za mu kawo canji insha Allah shi yasa muka ce wannan santa za ta amsa ɗaya daga cikin kalubale da musulunci yake fuskantar a duniya in Allah da in Allah ya yi mana tsawon rai ba za mu koma zuwa ga Allah ba sai an zo an samu wani injiniya ne muna da hannu mun ba da gudunmuwa wajen karatun shi wani ɗan sanda ne wani soja ne wani kaza ne wani likita ne in Allah da sai mun ba da gudunmuwa ta kowane ɓangare ta irin wa'innan ɓangarorin wannan ɗaya daga cikin wato manya-manyan manufofin da muke da shi akan wato kuma wannan yana daga cikin hanyoyin da wallahi hanya haka kawai za mu mu ragewa addini wani abu idan muka yi abin za mu iya yi wallahi abin da ba za mu iya ba mu bar mu Allah shi zai karasa sauran mandan Allah da aka zo yaƙi sanda kafare suka zo suka cincirindo da ya ɗauki tsakuwa ya jifa Allah cewa yi wa ma ramaita idra maita walakin Allah harama sanda kai yi jifan ba kai kai ba Allah ne saboda shi mandan Allah ya yi abin da zai iri tunda ya yi abin da zai iya sai ya tsaya nan yanzu Allah ne zai su sauran saboda haka Allah yake ce mana ku cikin Qur'ani wa qul i'malu ku tashi ku yi aiki fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu da sannan Allah zai ga aikin da muka yi to muna roƙon Allah Allah ya sa aikin da muka yi Allah ya gani kuma Allah ya sa ya zama to karɓaɓɓe ne a gurinsa wannan shine ɗaya daga cikin ainihin wato fatan da muke kuma kamar bayanin da muka yi duk wanda ya bada kuɗi yake so ya gaya ake kashe kuɗin yana da kyau iya iya wa ya zo ya bincike ya kudin yake tafiya ni ne dama ba ni ake ba ba ni ma kowa yana gani bayarwa nake dan kar wani ya je yana lissafin cewa ai na hayi ka san mutane wani kawai yana zaune sai lissafi ka gani an ce za a dinga bada dubu ɗaya ɗaya duk wata mutum dubu in ka lissafa nawa kenan sai time sai ce ka gani ai dama ina jin an faɗi kuɗin na san ya haye wallahi to ni ma bayarwa nake ba ni ake ba ba yawa ni ma bayarwa nake wannan shine kuma insha Allah wannan tsarin muna roƙon Allah Allah ya sa ya ci gaba bayan sallah irin wannan tsarin wallahi zai kawo mana tande-tande masu yawan gasken gaske amma ba yanzu ba sai nan gaba don mutumin da wata kuka taimaka masa ya kai wani matsayi sanda bukata ta addini ko ta al'umma ta taso idan kun je muku wallahi ko bai muku ɗari bisa ɗari ba za ku iya samun kaso tamanin ko saba'in cikin ɗari ko casa'in an rage ko ba a rage ba a maimakon a ce in an dai ko gurma ba wani ma sai dai dukura muku zaki ku tashi kawai to kaga wannan shine abin da mu ba masu muna buƙatar ya kamata a kawo canji dan haka lokaci yayi wanda ya kamata a koda yaushe mu haɗa karatu da aiki idan mun yi bayanin muhimmancin taimako to a ga an fito da gaske an taimaka din wannan yana da kyau akwai wani guri da nake yin karatu wata baiwar Allah ta zo da matsala gidan da take zaune na haya mai gidan ya ɗaga mata ƙafa shekara wajen biyu ko uku ba bayani wani bawan Allah shi ya kokari tana da ƴaƴa gurin guda biyar da nauyin karatunsu shi kadai amma gidan da take zaune shi ma mai gidan halin rayuwa shekara uku ba wani abu sai ce yana buƙatar ta nemo ko na shekara ɗaya ne shi kuma zai yafa na shekara biyu sai ta zo ta same mu kawai na kalli ɗalibi na ce to gaskiya fa kuɗin nan fa sai an haɗo su ba ko kuwa na fara ciro na bayar na ce wallahi sai kuwa ya kawo na shi in ku wallahi ba za a haɗa kuɗin nan mutu a rufe karatun nan sai nan gaba in an haɗa kuɗin adawa a ci gaba da karatu tunda an tunda an karanta hadisai da babi muhimmancin wa taimako ba an karanta ba an yi shi wato ciwuri ko yanzu dole a zo a ɗabbaka shi a yi shi practical haka aka yi da haka sai abin ka ce mai sai ga ainihin wato kuɗi ya haɗu to haka muke da buƙatar ainihin wato a dinga yi Allah madaukakin sarki ya kowa albarka duk wanda ya zo wannan bayanan ba kullun zamu dinga yi ba da izinin Allah ya akwai mata da yawa gaskiya suna buƙatar mazaje sun ce a sasu cikin addu'a Allah ya ba su mazan kirki su ya wuri eh, saboda haka muna musu wasu mazan ba da gaske suke ba duk wanda da gaske yake in an tashi ya zai ba mu sunan shi in dai da gaske ke zai aure ko kuwa duk wanda in dai mutum da gaske yake yi wallahi ya zo ya kawo sunansa ya ba mu mu san yadda za a yi insha Allah za a san yadda za a haɗa wannan da wannan eh wannan shine saboda haka mutum zai fara zuwa zai fara zuwa zance mutum zai fara zuwa zance da an ce ya fito sai kaga ya fice maimakon ya fito sai kaga ya fice wallahi ya gaba wanda haka duk wanda in dai da gaske ne mutum ya shirya auren to ya zo ya same mu wallahi ya kawo sunan shi in Allah ya da Allah ba zai rasa yar uwar da za ta zo wadda za a toka shi da ita wani Allah ya da eh wanda <laughs> haka eh eh eh a shine Allah ya kawo sana'a da abun yi eh Allah ya kawo yadda za a yi amma muna musu fata duk wacce ke neman addu'a Allah ya bata miji na kirki eh kuma Allah madaukakin sarki ya zaunar da wannan kasar ta mu lafiya wanda suke ta kokarin sai sun hargiza kasar nan ba za ta zauna lafiya ba wanda za su shiri Allah ka shiryar da su wanda ba za su shiri ba su Allah ya zaunar da kasar lafiya Allah ya hana su zaman lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk